السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جماعة شاشد قوات جماد الآخر إجرم الزنغ الله صلى الله عليه وآله وسلم tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da ishirin da biyar ga watan march shekara ta dubu biyu da sha shida a ci gaba da karatun littafin allu'ulu'u wal marjan fi mattafaka alaihi shekhan al-bukhari wa muslim na muhammad fu'ad abdulbaki allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi a yau za mu shiga babin littafi na hamsin kitabu sifatil munafiqin wa ahkamihim wannan littafi zai mana bayani akan sifofin munafikai da kuma hukunce-hukuncensu idan aka ce sifa akwai sifa na aiki akwai sifa na magana idan ya zama Allah madaukin sarki ya jarrabci zuciyanka ta kamo da cuta na nifaka to akwai abubuwan da za su rika faruwa tattare da kai wanda kai da ji ko da gani ka san kai munafiki ne ba sai wani ya gaya maka ba mun gano wannan da kyau ku kana ji kawai ka sani to amma saboda shi munafiki yana yaudaran Allah to tsammanin shi ma zai iya yaudaran shi. kuna fahimtar wannan madadin ya tuba ya bar wannan ɗabi'ar sai ya ga cewa ai kawai zagin shi ake yi cin mutuncin shi ake so za a yi ana ƙirƙirowa ne ana faɗa wannan ɗabi'an da wannan tunanin shi ya yaudare munafukan zamanin annabi ya rika gaya musu wannan ɗabi'an ba kyau ba kyau ba kyau madadin su tuba su bari har suka mutu ba su tuban ba domin siffofi na munafinci ba kiran suna ake yi ko a faɗa da reshin mai munafincin ba mun gane wannan kawai za ka ji ka kawai kana ciki ne Allah da ya kiyaye to mafi yawancin waɗannan siffofi mun riga mun ambace su a cikin karatun da muke na sharhu sunna na al-imam al wanda ku yi hakuri mafi yawancin bayanan ba a nan muka yi su ba an fahimta amma dan abin da ba a rasa ba a yi a nan sau da lokaci ɗaya karatukan sun zo suna tafiya a tare kun gane wannan da kyau ku to abin da nake son kafin mu shiga hadisin farko ku gane su munafikai ko to suna da abin da ake kira a yau da suna dandali ko ka ce cibiya ko ka ce wajen hira ko temple ko me za ka kira shi da kira shi da shi inda suke zama kun gani nan ne suke kyankyashe tsiyan suke yi idan suka yi wannan to daga wannan dandalin ne za a tsaya a duba dawa dawa ne ne ake tsammanin suna tare da wata da'awa don munafiki fa baya ma harkan kasuwanci munafinci ya kamata ku san wannan ba ruwan shi da kasuwanka bai ma harkan aikin gona ko wata sana'a munafinci waɗannan abubuwan su hasada ake musu kawai an gane munafinci ana yin shi ne a cikin addini domin a karya addinin an fahimta to munafukai idan suka kitsa munafincinsu a dandalinsu to ko ba faɗi ba kowa ya san aikin shi sai a duba a ga daga cikin waɗanda suke tare da da'awa wane ne yake zargin yana da raunin imani a ciki to sai ga munafiki ya yi makin ɗinka kokarin shi kullun ya sa maka shubuha da shakka wannan shine aikin munafikai mafi girma a jefa ma shubuha da shakka na farko ko dai akan abin da ake karantawa a gane in qur'ani ne in hadisi ne in fikihu ne in tarbiyya ne in aƙida ne a sa ma shubuha kan abin ko a sa ma shakka na biyu sai a sama shakka kan shi mai karatu, a sama shubuhohi a kan shi na uku su waɗanda suke taron ɗalibai da sauran masu saurare haka munafiki zai rika bi daga wani sai wani daga wance sai wance haka za su rika bi gida-gida ne dandali dandali ne wajen tattaunawa ne haka za su rika bi ɗaya bayan ɗaya duk wanda ya gaya da wannan ɗabi'a munafiki ne shi kawai ko kuma ka lura a'a wani fa da ke yawan yi man maganganu irin wannan to ya haka kakka bata mu kanka lokacin munafiki ne ko shi wannan shine su tun zamanin annabi haka suka rika yi ma annabi suna ma alkur'ani suna musahabban manzan Allah kuma haka za su yi ta yi ila ayyari sallahu al'arda wa man alaiha kun fahimci wannan da kyau ku to waɗanda suke ƙoƙarin nuna alƙur'ani bai da tasiri a waɗannan zamunna namu cewa an ci kasuwan alƙur'ani a zamanin annabi an ci an cinye ya wuce to sai suke cewa ai idan aya ta sauka akan wani to a kan shi take magana kenan duk waɗannan ayoyin da ke bayani akan munafikai da ayyukansu da siffofinsu to ba sa magana akan duk wani munafiki na yanzu da ayoyin dama sun sauka ne akan munafukan zamanin annabi yanzu munafukan wannan zamanin gaba ɗaya waɗannan ayoyin sun zama ba su da tasiri abin da suke son su nuna maka alkur'ani daidai yake da jaridan da aka saida shekaran jiya kun gano wannan jaridan nan ta tasiri yau ba ta da shi to haka qur'ani yake ita ce aqidan da muke gaya muku aqidan da muke yaka kuma duk wani malamin sunna a yau ya zara takobin shi yana yakan wannan aqida saboda suna neman su mai da alkur'ani da shi da banza ɗaya ne ita wannan aqidan ita ce aka sawo ta da rigan cewa salatul fati ta bi qur'ani so kaza duk dai kokari ake a maida alqur'ani da shi da babu to duk ɗaya ne kun gano wannan da kyau ku to amma ana zuwa da shi da riguna iri iri ne can da aka zo masufaye da wancan ga yanda suke aka yaƙe ta su ga cewa bata yi ba to shine yanzu aka shigo ma ahlus sunna ko kace yan salafiya da ita wannan aqidan yanzu sai aka shigo ta hanyar malaman jami'o'i an gane dan a yaudare ka a cewa na dakta ne ai da kwalin dakta da fatanyan manomi ai da ɗaya ne da abin neman abinci ne ai shi wannan fatanya yake da shi shi kuma wannan kwali yake da shi dukkaninsu ‘yan kwadugo ne ba wani abin da ke nuna cewa wani ne addini ko wani mara addini ne ba wannan ai in haka ne da sai mu tambaye annabi digirin shi nawa ko kun gane wannan da kyau ko ana gane nagartan imani ne ko nagartan ilimi da abin da kake karatu ko kake karantarwa ba da wancan kayan sana'an ba da sai mu ce dan koli shi ba ya kawo nashi wancan mil ticket ne kawai jama'a kuna gane wannan to da wannan ake ta yaudaran jahilai a jami'o'i ake ta yaudaran wawaye a garuruwa da sauransu har aka sadaɗo musu da ita wannan muguwar aƙidan a cikinsu yau illan da wannan aƙidan take yi to kiristanci da khawarijanci ma baya yi ina gaya muku kuma an ɗiba matasa da yawa an ɗaura su a kai macikakkun bayanai mun fara yin su a cikin karatun jahiliya ko za mu zo za mu ware lokaci a kwanakin nan za a haska muku ɓangarorin ita wannan aƙidan kana jin mutum ya buɗe baki zai magana za a gane aƙida yake son karantar da kai ita an gano wannan ina gaya muku ina cewa sun kasa qur'ani gida uku sun watsar da biyu kashi tara aka kasa shi aka zubar da kashi kashi goma aka zubar da kashi tara da rabi kashi ɗaya ne gel suka ɗauka shi ma kashin da suka ɗauka shine ƙisoshi ne labarai kawai wanda babu a ko a'a ko a hakama ciki amma duk wani hukunci sun ce da su wani ake yi kun gane duk wani kafirci da munafinci da zalunci sun ce da su wani ake yi su fa ba da su ake yi ba za mu karanta muku wannan tun zamanin annabi kun gane in akwai su har zuwa zamanin yau Allah madaukin sarki ya sa mu dace shi yasa ita wannan aqida za mu tube mata dan diras ne a tsakiyar kasuwa kowa ya ganta don kowa ya taka tsantsan Allah shi kyauta hadisi na dubu ɗaya da ɗari bakwai da sittin da biyar hadisin Zaidu ibn arkam ya ce zaido dan arkam yace خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم Zai da ya ce mun bi ta tafiya wata rana tare da annabi A saban nasu fihi shidda a wannan tafiya sai mutane suka shiga tsanani na wahalan abinci da wahalan tafiya da rashin lafiya da sauran kunci na yau da kullun da ba a rasa ba فقال Abdullahi الله بن أبي لأصحابه sai abdullahi ɗan ubayyo sai ya ware da shi da inashi inashi ɗan abokan shi abokan tattaunawan shi masu ra'ayi da manufa iri ɗaya sai suka ware abdullahi ya ce latun fi ko alaman inda rasulullahi hatta yin fabbu ku ƙara kai gudunmawa ko taimako ga waɗanda suke tare da annabi har sai sun ji wahala sun watsi dama shi munafiki wai menene ma asalin abin da yake so shine gayyan da kuka taru kuna addini ya watsa ta an gano wannan da kyau ko kun ji asalin abin da ke haifar da munafinci nan ba kuna taruwa kuna sallah kuna taruwa kuna karatu kuna taruwa kuna tattauna abin da zai amfanar da ku ba to shi munafiki wannan ke mai zafi yaya zai yi ne ya ga wannan abin da ake ya watsi duk yanda zai siya yi kun gane in ya kai ga duk abin da ya yi ya ga bai yiwu ba ko to za su ɗauki mataki na kisa ina gaya muku shine idan munafincin yayi yayi aka ga ba zai yiwu ba sai a canza aƙida ai canjin aƙida suke daga haka sai su fada khawarijanci kuma dama munafukai suna da alaka da khawarijanci tintin domin khawarijanci a zamanin annabi ya fara bayyana ne lokacin rabon kuɗi da annabi ya taɓa yi an gane yanzu wannan munafincin kuma ya fara bayyana ne lokacin da ake neman gudunmawa an fahimta shi ba kawarije ana fahimtar shi ne wajen korafin ba a bashi ba ko an bashi ba da yawa ba shi ko munafiki shine yana abin shi na bayyana akan yana kokarin a rike hannu kar a saki a bayan ayin an ba su kashewa suke yi suna kaza ne haka haka zaka ji ana ta waɗannan abubuwa, to wannan munafinci sai ka tambayi mutum wai da kake cewa an ba da kuɗi kana wajen ne aka bayar ko ko kai ne aka ba aka ce ka kai ko ko kawai hasashe ne to kutulal harrasun in kana nan aka bayar to kai na wanda aka baka in kai aka ba to nawa aka bayar kuma waye baka ka kawo kaga yana faɗin wannan sai ku tafi kotu kun gano wannan da kyau ku da dai bai kawo muku ba to kaga sai ya ba ku kuɗin a can wajen kaga alhamdulillah a wannan lokacin da ake buƙatan a ji dumumus a hannun mutane kaga Allah ya taimake ka an gano wannan da kyau ku Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace suka ce a daina ciyar da su baki ɗaya hatta yan fabbu har sai sun ji kuncin rayuwa sun watsi yana daga cikin ɗabi'un munafukai idan ya zama kana aiki a ma'aikata kana samun yanayin rayuwa ba matsala to wanda yake da ɗabi'a da yanayi na munafinci ƙoƙari yake ya kuntata muku wajen albashinku don ku ji wahala kun gane mai yiwa in ma barin wajen za ku yi ku bar mashi in ma wane duk wannan ɗabi'un munafunci ne shi ke haifar da su annabi cewa yi duk wanda ya samu dama akan al'umman shi ya matsa masu Allah kamar a mashi kowaye an gani to shi munafiki ka ji ɗabi'an shi shi ne a matsa al'umman annabi la sai ko alaman inda rasulullahi hatta yanfadu min haulihi su watse daga kewayen annabi wata rana annabi ya zauna a majalisi sai ga ba kowa kun fahimta in ya duba ya ga bawa na bawa na bawa ne shikenan majalisi ya kare an fahimta ita wannan ɗabi'a na munafinci wanda suka yi kwancin kwan aka ƙyanƙyashe kwan munafukai ne ai kafirai ne Sune ne illa tasma'u li hadhal qur'ani wal gawfihi la'allakum taglibuna in kun fahimta waɗannan ɗabi'u na kafirci ko suna da alaƙa da juna ne fa ku daina zuwa kuna sauraren shi in ma so samu ne in yana yi ku ta hayaniya yadda ke da sautin da kuka sa ya fi nashi ya zama to kun ɓata nashi kar a ci kun fahimci wannan da kyau ku duk suka yi yau ina hayaniyansu amma na annabu ba gashi ba Allah madaukin sarki ya kiyaye wa qala bai tsaya nan ba shi abdullahi dan ubayyo in ji zaid dan arqam ya ci gaba da cewa la in raja'ana ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azz min hal adan lalle idan muka koma madina to gaskiya mu manya mu masu fada aji mu masu daraja za mu fitar da ƙasƙantattu daga ƙasanmu ai garinmu ne zuwa ya kama wuri zauna daɗi ya ji kawai ya zauna gari da duk wanda suka zo to za mu fitar da shi an gane wannan da kyau ku wannan ɗabi'u ne da ayyuka da tunani irin na munafinci magana na biyu kenan wanda ya faɗa zai da ɗan arkam da ya ji wannan sai ya ce fa'ataitun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa akhbartuhu yace sai na taho wajen annabi sai na gaya ma annabi duk abin da naji kun gane fa arsala ila abdullahi ibn ubay fa sa'alahu kun ji annabi ko hmm. ni na mamakin munafukan wannan zamanin wai hadda suke cewa wai su suna bin alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar magabata wallahi ina mamakin wannan idan aka ce maka wane ya ce in za ka yi bincike shi za ka fara bincike a duk duniya bai halatta ka tambayi kowa ba sai shi ku gane duk duniya haramun ne in kai ma wani magana shi za ka tambaya in ka tambaye shi kaji sannan sai ka fara binciken wasu yau ga inda maciji ya bi ga macijin ana ganin shi kaje kana bin wani abu in ban da munafinci wai sai wani kana da matsala da shi sai ka je ka tattaro makiyayin shi ku zo ku ba mu shawara wai an gama bincike an tabbatar a ina a ina in ku arna ne ku gaya mana ku arna ne in kuma ku musulmi ne to ga abin da manzon Allah ya yi kuma an ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana wake da matsala abdullahi dan ubayyu ne shi annabi bai san yana da matsala da abla dan ubayyi ba bai sani ba wannan abin da ya faru ya faru fa a yakin tabuka ne a shekara ta nawa aka yakin tabuka shekara ta tara ana dab da shiga ta goma annabi yana dab da rasuwa ne ba hatta sallan da ya ma abdullahi dan ubayyu yan lokaci kaɗan ya rage manzon Allah ya rasu an gane bai san yana da matsala da shi ba bai san yayi ma Aisha kazafin zina ba bai san alkur'ani ya ce dan wuta bane shi amma saboda kiyaye haƙƙi yau da aka zo aka ce Abdullahi dan Ubayy ya ce annabi sai ya aika aka kira shi jama'a kuna gano wannan musuluncin nan fa ba kowa ke iya shi ba duk wanda ba zai yi ba dan Allah ya fita dan ya daina ɓata musulunci kawai wallahi ka fita akwai addinin da ke neman irin ka marasa kan gado marasa tsari mu billahi lazi ko bishop aka ce mana ya ce sai mun je inda bishop yake mun tambaye shi dan ba za mu taba fitar da magana kawai daga an ce ka ce ba kuma duk wanda ya maka baka ji daɗi ba ka buga kafiri a kotu kowaye kun gano wannan da kyau ku saboda mutane sun lalace sun ɗauki ɗabi'a na munafinci sun mai da shi addini kuma saboda sun lalata mutane yanzu ba wanda yake bincike wai yanzu har an ware wasu mutane in dai su wane ne to mutuncinsu ya halatta su in dai suka faɗa ko ba ƙarya aka yi masu to shi kenan ni dai na kasa gane irin wannan addini in dai mazajen arna a zamanin annabi ibrahim za a zo da gulma cewa annabi ibrahim ne ya karya gumaka su ce fa'atu bihi ala a'ayunin na ku zo da shi a gaban idan mutane da allahum ya shaduna don kowa ya shaida a tabbatar mai da laifin shi a gaban shi arna ne waɗannan arna amma wayo su bi waɗanda ake cewa malamai su bi waɗanda ake ce masu addini kan gado da sanin ya kamata kuma Allah ya gaya mana wannan kissan ne kawai mu karanta ko ko kuma kun ɗauki alkur'ani kaman yadda aka ɗauki audugan rimi ne akan iska sai yadda kuka yi da alkur'ani ko ko kuma yan al'ibratu bi khususus sabab ne la bi umumin lafz kun gano wannan da kyau ko dole a san wai wani irin ma addini mutane suke tukuna dole a san wannan duk wanda ya faɗi magana masoyi ne yanzu annabi ibrahim masoyin waɗancan ne ba abokin gaba ba ne ba zargin shi ake yayi ɓanna ba ba zargin shi ake da ta'addanci ba misali amma sai aka ce fa'atu bihi ala a'ayunin nasi ku zo da shi a bainin idanun jama'a a bizit a yanzu ban kwari ya kama na me yasa kuke tsoron a zauna akwai magana a ƙasa kenan kun gano wannan da kyau me yasa kuke tsoro Shi ne irin waɗannan ai duk wanda ya magana kowa ya kace a zo da shi a zauna a tuhume shi ya faɗa an yi kaza ko ba a yi ba mun gano wannan yanzu lokacin da annabi musa ya je fadan fir'auna in ma kana da ja da shakka waɗancan da ke bautan gunki zamanin annabi ibrahim ba kafirai ba ne to fir'auna fa fir'auna ma salaf ne ko ku ahalu sunna ne ko ku ahali ne ko ana tare da shi ba shine sunan da yanzu ake gaya mutane ba eh shi fir'auna me shi ni dai na san kafiri ne kuna da ja amma sanda annabi Musa ya zo gaban fir'auna fir'auna ya musu fada sanda fir'auna ya mika al'amari zuwa gare sai suka ce arjirhu ka ɗaga mai ƙafa wa akhihi da ɗan uwan shi wa ba'as fil madaini hashirin a ayya ayi shela a gayyaci kowa ai mai hukunci a bayan idan shi sai aka tambaye Musa to yaushe za a zauna yace yawmuz zina wa an nasu duhan ai taro da safe a gayyato gari gari kun gano wannan da kyau ku a zo a zauna kuma wane ya gayya fir'auna ne shi annabi Musa bai gayyato kowa ba shi ma gayyatan shi aka yi kun gano wannan to su waɗanda suke irin wannan suna zuwa da wani abu da suka yanke a zuciyarsu ne la'alla na tabi sahara wai su za su bubu kayan ne kawai in kano humul galibu an yi ma annabi Musa hukunci a bayan idan shi a gaban idan shi aka yi shi yasa duk garin misar kowa ya yadda an zalunci annabi musa shi yasa duk garin zamanin annabi ibrahim sanda ake wancan karawan kowa ya yadda an zalunci annabi ibrahim ne saboda akwai dalili karara an gane amma duk mutumin da ya san bai da gaskiya ya san idan aka zauna aka yi bincike zai taba kasa to shubuha zai ta gaya mutane na gaya musu ƙarerayi an gane wannan duk wanda ya maka ba daidai ba kaga ba za ka iya ba kawai ka wuce akwai inda aka aje na musamman don tattauna wannan kun gano wannan da kyau ku ko a ku tattauna a can in nan ka kira shi ya ce ba zai zo ba can an kira shi ya ce ba zai zo ba ne zai yiwu ai ba zai yiwu ba kuma ita ƙarya ko kai ta gina ta kai ta yaɗa ta kai ta diyan da za ka yi Allah in kai wasa ran da za ta rubuto a kanka ranar za ka sha mamaki za ta mai da kai tarihi gara ka faɗi gaskiya ka bata kawai ko menene in ka faɗi gaskiya ka tuba sai al'umma sai kaga bawan Allah kun gano wannan da ke ko madadin mutuncin ka zube sai Allah ya daga darajar ka amma fa duk wannan abun ana ma duniya ne wai kan mutane su ce mun taba kasa sun yaushe kuka taba jama'a mun gano wannan da ke ko ji abun mamaki da aka zo a gaya ma annabi ga abin da ɗan ubayyu ya faɗa don Allah munafiki ba makareci ba ne amma sai annabi ya aika ya kira shi fa annabi ya aika ila abdullahi bin ubayyu zuwa ga abdullahi ɗan ubay alahu, ya tambaye shi fashko fashtahada yaminahu ma fa'ala ya dinga zura rantsuwa ya dinga kafta rantsuwa wallahi shi bai yi ba hmm, kaza Allah duk abin da ne ko gaban wa na zauna sai na gaya mashi na yi kowaye ba wanda ya isa musamman ma wanda na rera na san kai ba kowan kowa ba ne kurewan abin da za ka yi shine zagi zagin ma inda za ka yi iyakan tsukin inda kake kana za ka ce malam kayi kaza in na zan ce ma na yi in ban yi ba zan ce wannan ban yi ba ga yadda ga abin da na yi nan kawai shi kenan sai me to wanda ban sani ba ga haka ban san shi ba saboda me ke sa ƙarya abu biyu ne fa kwaɗayi da tsoro sai ka duba ka ga wani da kake ce maka ƙarya yana tsoronka ne yana tsoronka in ga ce e sai a duba alaƙan abin da kuke tare da shi akwai alaman tsoro kuma kalli kaman wani kai ka isa ya ji tsoronka na biyu kwaɗayi kai kana da abin da kake zai za ka iya bashi ne mun fahimci wannan da kyau ko kai kana da shi mutumin da ake aiko mashi da miliyoyi kai kana da abin da aka bashi ne makaryata kawai zindikai Allah madaukin sarki ya kiyaye to waɗannan abubuwa ga su ya rantse da Allah shi ba bai yi ba kaga Abdullahi dan Ubay ya tabbata me matsoraci ya faɗi magana ya zo gaban manzon Allah duk ya firgice an gane iya firgice ya ƙarya ƙalo sabai suka ce ka zaba zaidun rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zaidi ya yi ma'annabi ƙarya to kun ji matsala kuma kun ga abdullahi ɗan ubayyu kafin wannan matsalan ya ma aisha ƙazafi ko bai yi ba ƙur'ani ya ƙaryata shi ko bai ƙaryata shi ba yau kuma an yi wannan kadiyar an yi ma abdullahi Ɗan ubayi hukunci da wancan matsalin da ya faru ba sabon hukunci aka yi ba kai idan mutum yana da ƙarya miliyan ɗari yau sai wata kadiyya ta taso wancan ƙaryan ba a maganarsu ba a san su ba ba a dai musulunci amma addininsu na yanzu na 'yan bamu bin ƙur'ani ka sa akwai addinin 'yan bamu bin ƙur'ani su ne waɗannan da muke magana sun ce ƙur'ani kaman auduga rimi ne akan yan bamu bin qur'ani kenan su suna bin kansu ne idan suka yi maka hukunci na ƙarya a bayan ka a baya to duk abin da za su gina a kanka to za su ta gini kan wannan ne kun gano wannan ke haka za a ta gini to su ne yan bamu bin qur'ani da qur'ani yace in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu su ba sa bincike yan bamu bin qur'ani suna nan a kowace bangare akwai su akwai cikin yan sunna akwai cikin yan bida'a kuma ayyukan suna bayyana su ana fahimtar su karara ai qur'ani ya tabbatar da shi maƙaryaci ne domin ya ce fa illam fa ya'tu bi shuhada fa ulaika indallahi humus sadiquna humul kazibuna amma kuma ya zo nan ya zauna gaban annabi ya shirga ƙarya kuma ya rantsi sahabbai suka ce shikenan zai ya tabbata yema annabi ƙarya mun gano wannan amma bari ka ji sahabbai saboda tsaban adalci ba su ce zai da makaryaci ba ne sai suka ce ya yi annabi mai ƙarya ƙaddara ma ya yi ƙaryan kawai daga kayi ƙarya sai ka zama makaryaci daga kayi ƙarya sai ka zama makaryaci haka yake ka san siga mu balaga daga kawai mutum ya yi zina sai ka ce mai mazinaci kuna gano wannan da kyau ku ba haka ko lokacin da gamidiya ta zo da cikin shege umar bai ce mata mazinaciya ba sai ce wa kada zana ta yi zina da kalma fa na yabo ko suka ana gane yan bid'a fa an gane wannan mutum ne zai zo maka kawai da abin da kai baka so kai ne fa baka so ba Allah ne baya so ko annabi ba kai ne to shi ne sai ka dubga mai hukuncin da ba shi cikin Qur'ani ba shi a cikin hadisi inda ko na hukunci a cikin Qur'ani ko hadisi a bisa fahimtar magabata magana ya kare sai mu bi Qur'ani kawai abin da kuma yake namu ne sai mu aje shi kawai dan mu ba Allah ya aiko jama'a ne ya ce bi mu ba an gane misali kayi abu sai aka ce gashi a cikin Al-Qur'ani a zamanin annabi an yi irin shi ga hukuncin annabi ga fahimtar sahabbai da malaman farko shikenan sai mu ce sam'an wa ta'atan mun bari amma ba wannan fa kawai mutum ne ba ruwan shi da Qur'ani ba ruwan shi da hadisi sai hukunta ka da kwakwalwan shi kuma kwakwalwan nashi cike take da jahilci bai san Qur'ani ba bai san hadisi bai san kaumi ba an fahimci wannan da kyau jama'a suka ce zaidi ya karya? kuma waye ma karya? annabi fawaka fi nafsi zaid ya ce kai wannan abin ya shiga raina mimma qalu shidda cikin abin da suka faɗi a kaina na shiga damuwa da tsanani fil da yadda ke tsammani hatta anzalallahu azza wa jalla tasdiqi har sai da Allah ya saukar da gasgata ni za mu zo za mu ji kenan wannan suran a wajen 'yan ba abun ƙur'ani su a wajensu yanzu wannan ayan ba ta aiki kan kowa sai kan zaidu da abdullahi dan ubayyu su kadai ne amma daga lokacinsu har zuwa kiyama ta tashi wannan ayan da wannan suran ba ta aiki a kan kowa sai daga karanta da kawai li kulli harfin ashara hasanat ko ka samu lada kawai shikenan al ahli makatan yan ba abun qur'ani kenan wata sura idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun kinga karar Allah ya tabbatar da Abdullahi dan Ubayy menene munafiki ne kuma makaryaci ne ittakhadhu aymanahum junnatan zaka yi suna taran tsaran sai duk ka gama rantsuwa sai mu ce to bara a bincike wa ya sa ka rantsuwa ba a bincike ba <laughs> wa ya sa ka kuma wa ya gabatar da kai a kotun da za ka yi rantsuwa an ga maka rantsuwa yana tabbatar da gaskiya ne sai in alkali ya baka ya ce rantsi amma kawai kayi magana ka ce billahi lazi billahi tallahi da abin ake rantsuwa alamar kai munafiki ne ne ittakhadhu aymanahum junnatan ka rantse ba ce ka rantse ba kun gano wannan ne kyau siffan munafikai ne kuma ana wannan ne saboda wawaye in sun ji ce kaga wallahi yana da gaskiya ku ka ku har ya rantse to wawa kenan eh labarin matan nan ko wanda suka haihu dan ɗaya daga ciki ya mutu ko aka zo da ɗan ɗayan kotu kowa na nata ne wannan na nata ne ɗaya ta zo ta dinga kuka ta dinga kuka muftin alƙali ce Allah sarki raga ta malam kaga wannan ɗanta ne a bata ɗanta ya ce ah. me ya san da kai danta ne ya ce za ta wala magata ta kuka ba ya ce a yan uwan annabi yusuf ma da suka zo wajen babansu da daddare suna kuka wannan ya nuna suke da gaskiya <laughs> alƙalin tsohon zabo ne a wajawo abahum isha'an yabkun su ma kuka suka zo suna yi kuma ya nuna cewa kukan nasu gaskiya ne wai ka san banna da yan bid'a yan ba abun qur'ani suke yaɗa bari mu sauri mu yaɗa sharri mu yaɗa sharri dan jama'a su fara jin mu ne muka zo da magana ai ta gaskiya a hankali take zuwa kun gano wannan da ke ko al haqu wa zahaqal batil ita gaskiya in ta zo in ba ƙarya a wajen ba za ta aiki ba ai amma sai ƙarya ta zo ta mamaye waje duk an yaɗa kowa ya yadda a hankali sai gaskiya sai ta me sai ta taho wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa bal naqzifu bil haqqi ala al batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq haka take ku ƙarya da yaudaran al'umma da ba su abubuwa a hagungunci gaskiya ce halin da komin daren dadewa in ka ga mutum bai nasara ba wallahi ba hakuri yayi ba yi hakuri ka gani Allah ya ce mu jama'a kun gani to shine ya ce me ya sanar da kai ita ke da ɗa ya ce kuka ya ce waɗancan ba kukan suka yi ba sai ya ce ta ba matsala ba dai ku ne kuke matsala ba a ɗauko wuka a tsaga shi biyu kowa ba ta rabi sai mai kukan da ce a an yi adalci ita kuma wancan da ce a a da dai a yanka shi a bata sai ɗauki ɗan sai ba wancan ya ce ɗanta ne in ba uwa ta zama shegiya ba ya za a yi da ce a yanka ɗanta kun gano wannan da kyau ku eh akwai shegun iyaye da za ta yau da sa ɗan ami a leda ta kashe shi akwai shegu akwai wanda ɗanta ne na mijinta za ta kashe shi akwai kuna mamaki ne akwai labarai sun bi dubuwa an gane shi yasa qur'ani yace wala ta'rifannahum fi lahanil qawli wajen tintiban harshe ake gano irin su ana tafiya cikin magana kawai sai su kwabza tintibi ana cikin baka labari sai Allah madaukakin zargi ya sa ya fitan kafa to kaza fa to shi abin da ya tsaro zai ba da labari bai tunanin za a mai tambayan to kaza ba dan ya ɗauki duk wanda yake ba labari ke da humaini shine kaɗai mai kwazo ka gane wannan ki za ka riga tunani in za ka ba labari inda ƙarya ciki ko kai tunanin kila ba mamaki akwai wani intelligent shi ya ji ya yi ilimi ne akan gano ƙarya irin naka sake ta ka tsantsan kuma yana na yana jin ka Allah madaukin sarki ya kiyaye fada'ahumun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sanda abin ya faru ko annabi bai tunkuɗe su ba kun ji aqidan mu duk sanda wani wanda muke tare da shi ya lalace ko mu so muke mu jawo shi sai mun gyara shi sai mun gyara shi ba so muke wai namu dan ya ɓaci mu ce tabi ba mu sanka tabi ba mu sanka wannan aqidan khawarijawa ne ku je ku karanta al farq bainal farq da al-milal duk za ku ga aqidan su in nasu ya lalace to za su kore shi ka gane in ma ya tabbata fa lalace wanne mai yawa su suka lalace sai ga cewa zai tona asirin lalacewansu to ai marmaza a kore shi a bata sunan shi dan in ma ya faɗa jama'a kan su yadda to mu in namu ya ɓaci sai mun jawo shi mun gyara shi sanda wannan sura ta sauka sotul munafiqun fada'ahum an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya aika aka kira abdullahi dan ubayyo da yan kafan shi liyastaghfira lahum dan ya roƙa musu gafaran Allah ga su sun tuba mun gano wannan da kyau ko kaga annabi yana so nashi su baci ne su yi me su gyaru to shine falawwaw ru'usahum hawa hawa Allah ya kiya hawa hawa hawa ina ba shine abin iskancin da yake ba su sun bi karfin haka yanzu wannan lawwar ru'usuhum din nan shin girmamawa ne ko ko tozarta annabi ne kisa yanzu dan wai wani ya raina ga ko ya tozarta ko ya zage ka a matsayin ka na malami ka zo kai ni malami ne an zage ni to sai ni kala kwantar da hankalinka da Allah alama ne daga cikin alamun cewa ka fara ne ka fara karfi, to da shi wa manzo Allah ga sun mashi yan mun fi ƙarfin addu'an annabi kenan wa qawluhu hushbun musannada mun gano wannan da kyau ko eh mu bayani me hushbun musannada kaman katako ne wanda yake jinginin ne mara amfani katako in zai amfani dole kasance an buga shi a rafta ko a window ko a kofa ko a kanta haka amma yana jingine amfanin me yake munafiki ya kai bai da wani amfani da yake in kaga munafiki ya makale mu waje ku shi yake amfana kuma zuwa baza a tare mana an gano wannan me yasa ake gudun a baza ai muna amfanar da suwana ko da waje kaza ka ce ƙarya ne a baza a tare mu ga nawa ka kawo kai kuma nawa ka baka koko Allah ya taimake mu to Allah ya kawo waɗannan abubuwa a azwa idza jakal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah munafikai in suka suka ce ai mun shaida kai manzon Allah ne yace wallahu yashhadu wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu rabu da su ai Allah ya san kai manzon shi ne wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya amalu kullum kokari suke tsaya a hanyar Allah su tabbatar da ba abu ba kun gani su sa mu hanyar Allah waiji su dakile ta kar a sake a bita kun gani wannan zalika bi annahum amanu summa kafaru faqdiya ala qulubihim fahum la yafqahun Allah ya ce da da su ake tafiya suka juya ma tafiyan baya shine zalika bi annahum amanu summa kafaru da da su ake sai suke fitan kafa fatu biya ala qulubihim Allah sai kama zuciyar ya kulle ta gam wa hum la yafqahuna duk abin da za ku gaya masu na magana Allah ba za su gane ba kun gane ko me za ka faɗa ba za su ji ba shi za mutane suna bata mu kansu lokaci ne idan mutane suka kai irin wannan yanayin ko sai dai ka faɗi don yanke hanzari amma su bi Allah ce la yafqahun wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum da za a gansu za a ga kamala za a ga siffa na addini za a ga yanayi ka ce Allah sarki yanzu kamar su wana ce sun bata wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma alqawlihim da za su zauna suna shimfida maka ƙarya sai ka saurare su an yi kaza lokaci kaza aida da kaza aka yi an ba da shawara kaza duk su gama ba aya ba hadisi ba wata magana na Allah sai dai maganar su ya za a samu abun duniya tasma li qawlihim ka annahum hushubun musannada mahallu shahid kenan yace kaman katako ne jinginanne su fa sai dai su amfana ba amfani yanzu katako da aka jingina shi anan shi yake amfana a jikin nan in ma kwantar da shi kaza shi yake amfana kuma ba amfani da kai yake maka ka annahum hushubun musannada Ya kulla kullu sayhatin alaihim yanzu fa duk inda munafiki yake dauka yake wannan maganar da shi yake yi <laughs> wallahi malam shi qur'ani ya san mutanen shi ne wallahi malam sai tsoka da tsoya yake mu kuma Allah na gani kawai ana karanta karatun ne ana bayani daidai shi yasa munafiki A zai ce shi ne B ma zai ce shi inda zaka je munafiki Z zai ce da shi yake yi yanda aka je wuta suka samu wani munafiki kirista yana jin wannan zai ce yanzu aka bishop ya gaya mu mai shago ne muna nan muna ma addini zagon kasa wallahi mana har kirista an yaji wannan zai dauka in dai shi munafiki ne a cikin kiristanci dauka zai da shi yake yi sai ce ni fa na ga bishop yana mu'amala da shak yanzu aka ya gaya mai ne in ya je wajen wa'azi a masallaci ya faɗa saboda a ji kaza <laughs> wallahi wannan shi munafiki duk inda yake qur'ani ya ce ba zai zauna lafiya ba ba zai taba zaman lafiya inda ka san kare in tahmil alaihi yalhas aw tatrukuhu yalhas kakka ce komi akan shi ma shirinka matsala ne balanta za ka yi magana in kai shiru zai ce ko munafincin da kana nan kana shiryawa <laughs> kun kuma kai magana ce juma'a to kun gani ku kun ji ko sai a ce me aka ji dan ga ka ce man wani ya ce ni ban ban ji ba ko akwai matsala kawai kai kai da ka ban labari ka shiga matsala gara ma kai shiru ban ji ba dan kana gama gaya min sai na yi bincike malam baka yarda da ni bane qur'ani ne ce karin yadda da kai kuma kaga na fiye da qur'ani sama da kai kogo jama'a na fi yadda da alkur'ani sama da kai Qur'ani ya ce in ka zo man da labari in yi bincike don kirkin ka ya ƙara tabbata man in ko ne bincike na gano ba haka bane Allah ka shiga matsala ko ban gaya ma kai fasiki bane ko to akwai magana kuma ban ka ƙara gaya ba zan ce ai ran nan kayan na gano ƙarya ne sai in gini akan wannan ba wannan sabuwar ma sai ne sabon bincike kanta mai yiwa jiya ƙarya kai yau kuma gaskiya ka faɗa ko gano wannan da kyau ku ba ruwan qur'ani waya ce wai wani ne tunda an buga mai hatimi an zubar da shi to kuma babu alheri wannan aqidan khawarij ne shedan ya faɗi to a duniyar nan akwai masharranci irin shedan akwai makareci kamar shedan amma da ya gaya ma abu huraira magana annabi ya taka annabi ya ce gaskiya ne to amma yan ba mu bin qur'ani su ba ruwansu da wannan Allah kiyaye to shine ce kala kanu rijalan ajmala shay'in mutane masu kyawun halitta ta kyawun tufafi kyawawan maganganu kyawawan komi kullum ga ganza gansu test test test komi ya karɓe su lafiya lau in suka zuba maka munafinci ko za ka yi mamaki za ce yanzu malam kamar wane za ce ya karya ai ba shi za mu kalla ba maganar idan za mu kalla ita ce karyan kawai sai mu ɗauke ta an gane kuma idan aka yi karya aka gane karya kai ko in Allah ya tashi maka terere da za gane karya kai in dai ya shafi addini ku ko masu addini ku sai wannan karyar da kai ta yaɗa ko ina wallahi ƙaryata ka da za yi sai ta yaɗu duk yadda aka danne yanzu wannan matsalar ya faru sama da shekara dubu da ɗari hudu ne yau ga ta ana karanta ta nan yanzu an gano zai da ɗan arkam mai gaskiya ne amma a farko an ta yaɗa shi ana cin mutuncin shi ana cewa yayi ƙarya haka amma da ya kawo agajin gaugawa fa wai kawai mutane duk abin da ya fi ƙarfin tunaninsu ya fi ƙarfin iliminsu ya fi ƙarfin hankalinsu in suka ji sai su ne sai su ƙaryata bal kazzabu bi malam lam yuhitu bi ilmihi sun ƙaryata abin da iliminsu bai kai ba yanzu da aka ce nan gaba za a zo da wani yanayi mota za ta rika tafiya a sama mutane sun ce mene ƙarya ne ya za a ce mota za ta tafiya a sama to ya za a ce mota ba za ta tafiya a sama ba me zai hana ka ganin jirgin sama to kai baka ga helicopter ba akwai motar da ta fi helicopter girma ƙogo yanzu can tebur ba ta fi helicopter girma ba ya ka sa mata fulafulai a sama za ta tashi ko ba ta tashi ba motan kama yanzu wannan da yake hawa akwai yanayin da ga gosulo in suke tsari kana danna wani waje kawai sai fulafulai ta tashi a sama ko ta tashi a gaba suna juyawa kana danna wani waje wala kawai sai kai sama ka wuce gosu dan kaje gaba sai ka sauka ka ci gaba to me zai gagara qur'ani ya ce wa ya khaluqu ma la ne yanzu kaje ka gaya ma tsoho dan shekara 1400 da ya gabata cewa jirgi zai rika tashi a sama zai wahala ya yadda amma in musulmi ne zai ce dama qur'ani ya ce za a yi abin da mu sani ba to gashi ya zo kuma to amma mutumin da yake sauna ne duk abin da ya fi ƙarfin sanin shi sai ya ƙaryata Allah shi kyauta wani hadisi Akhar al-bukhari al-imam al-bukhari fitar da shi a littafi na 65 kitab at-tafsiri babi na 63 babin da ke bayani akan tafsirin sura na 63 suratu iza ja'aka al-munafiquna a babi na uku babu qawluhu zalika bi annahum amanu sun kafaru fadu biya ala qulubihim da su abdullahi dan ubayy da su ake tafiya da su ga abin da za su samu ba zai samu ba sai suka fitan kafa ina fatan mun gano wannan da kyau fadu biya ala qulubihim fahum la yafqahun Allah madaukin sarki ya taimake mu hadith jabir radiyallahu anhu عنه wannan hadisi hadisin jabiru ne Allah ya ƙara mashi yadda ya ce أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن أبي عبد الله بن أبي يزو وجن النبي عبد النبي يجي وجن عبد الله بن أبي بعد ما دفن bayan da aka binne Abdullahi dan Ubayyu a kabari sai annabi ya je ya tsaya wajen kabarin fa akhrajahu ya fito da shi daga cikin kabarin a'a aka fito da shi daga yana da kabarin fana fasa fihi min riqihi annabi ya addu'a ya tofe shi tun daga sama har ƙasa da addu'a da ya mun annabi a jikin shi ko ta ko'ina wa albasahu qamisahu annabi ya tuba rigan da ke jikin shi ya sa ma abdullahi dan ubayi <laughs> babban magana yanzu kai ke sa annabi maka wannan yaya ai ta nuna ku gano wannan yawan gaje lahira mala'iku suka tambaye ka a cikin kabari wa ma za ta kula fi hadar rajul alladhi bu'ita ko ba zai kace ba ga rigan shi ba <laughs> koko da rigan shi muke tafi <laughs> a kuna tambayin ma na san shi yau ga kuma kai baka ji kanshin ya mun jikin shi bane ke tambaya nawa ma za ta kola fi hadha rajul ta shi da manzon Allah ko <laughs> muna fahimtar wannan yo kai ka samu wannan lababus ke annabi ya rufe shi da wannan kaya rijib mala kan sai ce ba da madusina dulla ko an fi hufratihi wa kana ahluhu hashuhu ala nabi sallallahu alaihi wasallama المشقة من حضوره فبادروا إلى تعجيزه قبل وصوله عليه الصلاة والسلام فلما وصل وجدهم قد دلوه على حفرته فأمرهم بإخراجه شيني abin da suke cewa lokacin annabi fa mai sallah sai mutanen shi su ‘yan uwan shi kenan sai suna ganin anya annabi ma zai zo anya annabi zai faɗa alheri kun gano wannan irin wannan tunanin sai aka yi marmaza aka yi marmaza aka je aka sa shi a a kabari sai ga annabi yace ku ciro shi aka ciro shi wasu ka ce har an zuba kasa annabi ya ce a cire Kun gano wannan aka fito da shi wannan sa daga cikin dalilai fa da ke nuna cewa ba a zuba ƙasa a jikin gawa kai tsaye ba daidai ba ne kuskure ne ba inda wani nassi ya nuna haka ba shi kwata-kwata wasu nassoshi ne ake mafahimta wanda ba haka ba ina ba ta mun gano wannan da kyau ku je ku samu katukan da muka yi a cikin eh, minnatul rahman ba mun zo mun yi wajen kasusuwa goma kan wannan ba ku je ku bi su tsaf za ku ji dalilan yadda asalin nassoshi suke kabarin annabi sai da aka sa tubala guda tara haka yake a cikin ruwayin muslim aka toshe bakin kabarin sannan aka zuba ƙasa a baya ko ba sahabin da aka taba zuba ma ƙasa a jikin shi kai tsaye ba wannan kwata-kwata in wani ya ce maka wa wani ka ce kawo ka gani ko dai a sa tubali ko a sa ici shine a ba ce illal idkhir annabi ce illal idkhir an gano wannan da kyau ku kuma wani mayafin annabi ne fa shine ya jawo wannan fahimta ai mun tattauna yadda mayafin yake ku da yadda aka yi da shi da hatta wane ne ya fito a ƙarshe a cikin kabarin annabi kafin a sa tubala guda tara da maganan da Ali ya faɗa da yadda aka daidaita maganan Ali da na mugera ko mu tattauna wannan ba shi yasa idan ya zama ba karatu kake yi ba kawai jin magana kake ba ka bincike za ka haɗu da matsala ai an gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin to shine annabi ya ce a fito da dan ubayyu aka fito da shi shine mai addu'a kuma ya cire rigan shi ya same wasu suka ce riguna biyu kenan na manzon Allah cikin shi dan wanda aka fara sama dan ubayyu a jikin shi mata annabi dan dan shi ya je ya ansu kuma annabi ya kara mai da wata duk wannan annabi so yake Allah ya daga mai kafa kun ji hakuri irin na annabi kai ko wanda zai maka irin wannan a yau ka je kyale shi eh ma manzo Allah da yake shi nabiyur rahama ne kuma da shi aka ce mi koyi ai ka ce wai wane maka laifi har abada ba za ka yafe ba ai naki haka ku gano wannan kuma tukuna ai ba za a gane ya laifi ba sai an zauna ai domin kai kaɗai muka ji bakinka shi ba mu ji nashi ba ai naka muka ji shi ko doki a fage ai yafi kowane doki gudu eh yanzu a zo da doki din ya wuce a guje za ce kai dokin nan yafi kowane doki gudu ku haɗa su su biyu ko su uku a nan za a gane yana da gudu ko bai da gudu in ya gama faɗi sai ka ce mun ji naka bari mu ji na ɗayan an gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya kiyaye na duk ya gama wannan aiki aka ce ya tsayaye mai addu'a sama da awa ɗaya yana gama addu'ar Allah maɗaukin sarki shi bai karba ba mun gani kenan ashe idan addu'a ta dace nan ne Allah yake karɓanta to ba ta dace ga wanda aka yi ma ba an fahimta Allah ba zai karba ba ba ta dace ba ce sa wuri bai tsarkake mutum ba wuri a ce wane yana waje kaza yana nan yana aikata da buga sai a ce wai ai kasantuwan shi a wannan wajen wannan abin ya tsarkake shi ba a haka yanzu abdullahi dan ubayyu a a yake annabi kuma ya ce waɗanda suke a za a zazzage sa aljanna ai zaman shi a baki'a ya tsarkake shi dan yana wajen sai ne dajjal na zuwa ya buga kafan shi za su fito zai a tinto na yana wasa ne shi da rariyan shi zai zo ya tantance ya gaba da su to mala'iku sun hana shi shi shiga wallahi yana bugawa za su fito za ta yi rawa su uku madina da munafiki da kafiri da mai shakka duk za su waje ya tara ina shi ina shi su fi sabi lai kiyaye kaga kai in yazo ungon ku zai zo dan ba mala'ikan da zai hana shi shigowa <laughs> hakan kabarin ka sai ya kaji matsala in kana son kai ta da kai annabi ya baka zikiri in kai ma in ba mu aiki da qur'anin ne to shikenan sai mu ji ka ki ka gani wallahi sai ta da kai kai in ya ta da kai ma sai ya kwada maka mari tukuna <laughs> Allah shi kiyaye wani hadisi al-imam al-bukhari fitar da shi a littafi na 23 kitab al-janaiz a babi na 23 littafi na 23 babi na 23 ko babul kafani fil qamis alladhi yakun aw la yakuf za mu karanta wannan in Allah madaukakin sarki kai mu katu na gaba nake cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum